al'ummar jihar sokoto a kwanakin nan suna cikin juyayi saboda yawaitar mace-macen jama'a a sassa daban-daban na wannan jihar akasarin mutanen da suka cika rasuwa a kwanan nan masu mayan shekaru ne duk da yake ba za a rasa masu matsakaitan shekaru ba to sunana a malam maina sambo mace-macen gada aka yi jihar sokoto abin ya wuce wuri ko yau na je makabarta na kai mutunan da na kai karfe goma da rabi na shiga makabarta kabarin da mun kai shi an na goma sha bakwai karhe goma da rabi na safe wanda kuma ranar bata kare ba ba a san ko mutum nawa za a kai ba wanda yana ɗaya daga ciki yana duk waɗanga abubuwan su ke ƙara kawo mace-macen nan ba a sani ba. Sunana Murtala Ibrahim Sambo. Billahi lazi la ilaha illahu mace-macen da ake a jihar Sokoto yanzu abin yayi yawa. Ya wuce ma hankali wallahi tallahi. labaran sahabi yana ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke gina kaburbura a makabartar turun wada da ke cikin birnin sokoto suna labaran sahabi gaskiya in na mutu ana mutuwa sokoto amma a mutuwar da ake ta yi gaskiya mahi yawa annoba ta gaskiya ba kowa ta ba annoba ta saboda mahi yawa bana in ka auna ka diba gani akwai an yi zafi sosai an yi zahi gaskiya saboda ina aka to shekara ne aka wuce an taɓa samu ga matsala abubakar suleiman cilas uban doman gudu dan majalisar mai martaba sarkin musulmi ne mai kula da haujin kula da makabartu ya ce ba shakka wannan al'amari ne mai tayar da hankali da muke gani ya ta sama mutane da hankali domin da bakin jima'a nan zauke yanzu an samu rasuwar mutum ɗari biyu da arba'in da bakwai mahiyawa duk waɗanda ka rasuwa ana kawo su nan wannan rashin lafiyar da ake faɗa ba shi ba ne. wasu jama'a na ganin cewa wannan yawaitar mace-mace a daidai wannan lokacin da ake fama da cutar covid-19 ba zai rasa nasaba ba da wannan cutar da ta game duniya baki daya koya ma'aikatan lafiya ta jihar sokoto ke tunkarar wannan lamarin dr muhammadu ali shi shine kwamishinan lafiya na jihar sokoto kuma shugaban kwamitin kula da cutar covid-19 a jihar sokoto bayanan duka muna da su wannan bayanan da ake samu a shi yasa muka sa wani kwamiti na wanda zai duba wa'annan bayanan domin a tabbatar da cewa wannan shinkarin ne a akwai ko kuma dama an al'adance haka sannan kuma ba za ka iya gano cewa akwai ƙari ba ko ba ƙari sai idan ka san da cewa kamar bara mutum nawa suka rasu daidai wannan lokacin wanda yake a wannan watan na afrilu akan samu zafin rana da zafi ya karu matuka so shi yasa muka wannan kwamiti in wani karamin kwamiti tare da ma'aikatan lahiya da ciyamomi na local government sokoto north south da wamuku da sauran kuma ciyamomi masu kula da kwamiti na makabartun ne domin mu gano hakikanin gaske al'amari wasu jama'a na ganin cewa ko menene dai ya kamata gwamnati ta nemi shigowar gwamnatin tarayya domin a yi bincike a gane menene musabbabin waɗannan mace-macen muhammad nasir muryar amurka daga sokoto najeriya